domin samun shirye-shiryenmu a kai-a kai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa kilin sangami abin doka sangami ku kalle shi sangami ke ba kina so na ba tun daga lokacin da na kawo kuɗi gidanku aka ce an bani ki tun daga ranar nan mutane suka sa ido akan cikin harkar wai aka zo a kalla wai a ce wai ke wai omo legas ce wai omo dana komo gamfani komo waye wai kun yi zaman legas wai ke yan mace ce wai ku ba ku da mutunci wai baban ki bai da mutunci wai baban ki ba ta da mutunci wai in ku ba su da mutunci wai kawai sa'ido ni ba na sa wannan to dan ina so wallahi tallahi in zuwa ne kurin da ke kuna ku kowa da da ka gaba da kowa ba in ce in ce ne ne ya hauki ka gane a yi haƙuri da shi banne da ke ina tare da ki duk duniya in za ki zama kuturwa ki zama makauniya ki zama gurguwa ki tattauke a haka kina tafiya idan ba sai na aure ki ba ki ce shege ni ban ga abin da zai sa ban aure ki dakata duk wannan magana ni kadai duk a kaina a ba hake bane ba ki fahimce ni ba ina san idan mun yi aure in dinga kawo su ɗaya bayan ɗaya ina kawo su gida mu zauna mu kure su sai a ce to gashi Allah ya aure ya yi daɗi to kai da ka faɗi ka za mai mai ta ta mutum ya kasa shi ke ne zan shiga gida sa na zan dawo ma harara alheri fara komai yanzu ni ma ke sara wai wai ƙananan mutane to ɗaya manyan mutane ake zuwa aura Assalamu alaikum. wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ne ne sunan malamu? Suna na san gani. To da Allah tambaya za mu ma. Eh ina jinka. Yanzu a ce ya rage saura sati daya a daura ma aure da wacce zaka aura. To dan jarida. Sai a ce tana da cutar HIV. Ah! Ya zaka yi? Wallahi. Kwandala da na kashe wallahi sai an biya ni. Kuma wallahi tallahi idan na aure ta ce, shege nake. kuma duk abin da aka san na kashe a gidan idan na tattara da gudu da gudu da gudu ai da ni zan yi fito sai na jini na su a'a a maganar auren da yake yi ni da ke idan Allah ya ce da ke mu aka tsaura aure za mu sha sarari me yake faɗa za mu sha sarari da manzon Allah dan manzon Allah manzon Allah kowa ya ruba asirin wani Allah zai ruba nasu ya ce ma zan zan zan aure tsakanin da Allah sunna Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ce tan san sunna Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tambaya ne mai akan wacce zai aura su ya rage shaura sati daya aka ce tana da cutar hiv ya zai yi yi ce budurwar tashi zo ka faɗa mara da gudu zan aure ta wallahi ba ban da yi sai hana na aure ta ai tuni ma ai tuni tuni ma za a daura aure tuni tuni abu na Allah to ai san ciwo wanda zai kashe ka gani kuma mm. inda ce kai ne kake da shi ko duniya ka tara ba zan aure ka ba ya kiki daidai ke ma daidai ki kai ba ko bai bane ba Allah na'am kai kuma ka san irin maganar zaka dinga faɗa mutane kai ma ka ji da naka okay to shege munafiki shege munafiki mu je iska kawai da kuɗi idan ka ce mun san gani ba kai laifi ba domin samun shirye shiryen mu akai-akai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa kilin